to malaman musulunci waɗanda suka hada da ilimin kimiyya a da kamar ibnul qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafinsa tuhfatul maulud bi tuhfatul wadud bi ahkamil maulud wanda ya magana akan haifuwa sai ya ce waɗannan hadisan idan ka haɗa su fatadammanat hadhihi al-ahadithu umuran waɗannan hadisai duka in ka haɗa su suna kunshe da waɗansu al'amura na ɗaya annal janina yukhlaqu mimma irrajul wa ma'il mar'a jinjiri ana halittarsa ne da maniyin uba da maniyin uwa khilafan liman yaz'amu anna min at-taba'i'in min at-taba'i'in annahu innama yukhlaqu mimma irrajul wahdahu kamar da muka faɗa baya sai ce al'amuru thani abu na biyu da muke fahimta daga waɗannan hadisai anna sabka ahadil ma'aini sababun li shabahi sabiqi maniyin da ya riga sauka daga cikin na maniyin mace ko maniyin namiji to yaron zai yi kama da shi wa uluwa hima sababun limuja limujanasatil waladi lil uhu amma wanda kuma ya fi ɗaukaka daga ciki shi kuma yaron zai bi jinsinsa wanda ya fi ɗaukaka jinsi wanda ya riga wani kuma kamanni kuna gane bambancin? sai ce fahahuna amran nan yanzu ga abubuwa guda biyu sabukun wa ulu da wanda zai riga da kuma wanda zai fi ɗaukaka wa kad kani, ana iya samu duka biyun su taru akan mutum ɗaya nasa ne ya riga kuma nasa ne ya fi ɗaukaka ko nata ne ya riga kuma nata ne ya fi ɗaukaka idan an samu wa kad yaftariqan kuma suna iya rabuwa wannan ya riga wannan kuma ya fi ɗaukaka fa in sabaka ma'ur rajuli ma al mar'a Wa'ala wa'alahu kanar waladu zakaran wa shabahu yace idan aka samu duka biyun sun taru akan namiji ta yadda maniyinsa ne ya riga kuma maniyinsa ya fi ɗaukaka to ɗan zai zama namiji kuma zai yi kama da shi wa in sabaka ma'ul mar'ati wa ala ma'uha ma'ar rajuli kanat unsa wa shabahu wa shabahu lil um idan kuma aka samu maniyin matar shi ya riga sauka kuma shi ya fi ɗaukaka to yaron sai yarinyar sai ta zama mace kuma sai ta yi kama da uwarta duk ana samun wannan aiko wa in sabaka ahaduhuma wa alal akhar amma idan ɗaya ya riga ɗaya sauka ɗaya kuma ya fi ɗaya ɗaukaka kana shabahu lissabiqi ma'uhu sai ya zama kamanni yana ga wanda ya riga wal izkaru wal inasu wal liman alama uhu? jinsi kuma yana komawa ga wanda nasa ya fi ɗaukaka an fahimta wannan kaga yadda zaka haɗa hadisan kenan su baka yadda zaka fitar da amsa a kai fa'ida ta gaba ita ce mu'ujizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ta gagari ɗan adam a wancan lokacin duk duniya ba wanda ya san wani abu kimiyya balle ya ake yin kimiyya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya buɗe ƙofar kimiyya tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan abun ilimin kimiyyar duniya ya gaza ya gano asalin hakikanin wannan abun har sai a farko farkon 20th century a 1905 lokacin da ilimin kimiyya ya gano wani abu da ake ce masa chromosome theory shi ne malaman kimiyya suka gano cewa yadda ake samun namiji da mace daga wurin uwa da uba shine kamar haka kowane namiji ƙwayoyin halittarsa da suke cikin maniyinsa suna kunshe da ƙwayar halitta ta chromosome ɗin y da kuma x kowata mace kuma ƙwayoyin halittarta na maniyinta suna kunshe da chromosome ɗin x da x x guda biyu a wurin mace x ɗaya da y ɗaya a wurin namiji don haka mace bata da y kwata-kwata namiji kuma yana da x kwaya ɗaya ne to sai suka ce a yayin da aka samu saduwa tsakanin namiji da mace sai aka samu koyin maniyi ƙoyin halittar maniyi guda ɗaya da da shi ne Allah ya ƙaddara za a yi halitta da shi wanda zai haɗu da ƙwai mace idan aka samu y ne ya taso daga cikin x da y ɗin namiji sai ya zama y ne ya zo sai ya haɗu da na mace na mace ya yake x sai ya ɗauko ɗaya Ɗaya nan da zai ɗauko koyaushe menene x ne nashi kuma ya fito y sai suka haɗu to namiji za a yi domin an samu xy xy kuma namiji ne kuna fahimta amma idan nasa da ya zo tasowa sai x ya taso yana zuwa zai haɗu da meye x ɗan uwansa sai a samu xx xx kuma meye ne mace ce to wannan tiyorin nasu sai ya yi daidai wallahu alam da ni abin da bincike na na fahimta shine ma'anar cewa annabi sallallahu alaihi da ya ce ala idan ya ɗaukaka za a yi wanda nasa ya ɗaukaka akan wancan don haka idan aka samu x da y shine na namiji namiji ya ɗaukaka saboda mace dama ba ta da y kwata-kwata don haka waye ɗaukaka a nan shine kaɗai ai mai y don haka sai a yi irinsa idan kuma ya yi rauni ya ɗauko x dama irin na matar ne sai ya haɗu kaga an samu x da x guda biyu namiji kuma dama x ɗaya ne da shi yayi rauni matar ta fi shi kaga alama ulmar ati, alama irrajul wannan mu'jiza ta manzan Allah sallallahu alaihi kadai wallahi ta isa daga cikin dubun dubatan mu'jizozinsa da kafare za su yi imani da shi don Allah in ba manzon gaskiya ba waye zai gano wannan shekara dubu da rabi da suka wuce lokacin da duniya take cikin jahilci kuma mutumin da ko makarantar firamare ba a fara ba a zamaninsa balle a yi jami'a balle a yi research balle a samu abubuwan da za a amfani da su na clinical test text ballantana a fita duk wannan abun manzan Allah sallallahu alaihi ana fada ya faɗa, idza ala ma'ur rajuli ala ma'il mar'ati azkara bi iznillah amma duk wannan abun da izinin Allah yake faruwa Allah ka ƙara salati da salama ga manzanka ai fa'ida da zamu iya cirowa ƙari akan wannan shine mutanen da suke rabuwa da matansu ko su yi fushi da matan wai saboda sun haifa musu 'ya'ya mata zalla kuna fahimta ashe idan matarka tana haifa maka 'ya'ya mata kanka za ka zarga ba matar ba saboda annabi sassawa ce idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli idan macen tafi karfinka bai za ka zama rago tafi karfinka waye da laifi kuna fahimta ko in ka yi karfin da y ɗinka zai yi galaba a kan x ɗinta shikenan amma in ka zama rago sai x ya fita ya shiga kaga haka Allah ya ga dama don haka haka zaka yaƙuri haka zaka karɓa shine ya habu liman ya sha'u inatan wa ya habu liman ya sha'u zukur kai Allah ya maka albarka wannan fa'ida ai ta shiga